yana ɗaya daga cikin abin da muka gani ga idonmu kuma muke ta magana a kai kan cewa idan sojojin najeriya ko kuma jami'an najeriya idan sun kama waɗanda suke zargi da kan cewa su yan boko haram ne ba a gurfanar da su wato gaban shari'a ko kuma gaban alkalai sai ka ga cewa da dama mutane da ma ba ma yan boko haram din bane za ka ga cewa an kama kuma ba za a neme su a rasa yanzu haka din akwai muna da kamar kuce-kuce wasu da dama waɗanda aka damka waɗanda har yanzu ba san inda suke ba kuma iyalansu ba san inda suke ba kuma su sojoji da suka kama su ba su ba da bayanin inda suke ba. Eh, Alhaji eh, Awal bari in tambaye ka ka ce kai ga nauni kun ga irin wa'annan abubuwa ga mun wuraren da kuka ga misalin irin wa'annan abubuwan suna faruwa. Eh ka misali a mun je mun je mun je Borno da Maiduguri da dama mutanen da muka yi muka haɗu da su eh, sun mana bayani irin kamar yan eh, uwansu da aka kakkama ba a sun neme su rasa an rasa inda suke ba sa ba wani bayani da za aka iya samu dan jama'a inda ta su ko kuma wani laifi suka yi sannan akwai wani shugaban yan kasuwa a yobe aka zo shi ma aka shi shekara ɗaya kenan har yanzu babu bayani to amma eh, alhaji awal kun taɓa tuntuɓa ko kuma cuɗanya da su hukumomin soja na najeriya dangane da abin da kuke gani har yake damun ku da kake magana nan eh to eh, akwai akwai eh, kuce-kuce da ake kaiwa amma kasan ba ma sauraron mutum za su ba tunda suna ganin cewa kowa ma mai laifi ne ko kuma wanda ya tankare su ma gani suke kamar maki ne da akwai babbar gap na rashin wato irin wato eh, doka ko kuma tsari na yadda za a yi maganin wato kanta insurgency kamar tawaye ba da ce eh, eh, yawa babu wannan tsarin a Najeriya shi yasa muke kokari mu ga cewa mun shawarci gwamnatin Najeriya don a fito da wannan tsari wanda zai iya maganin abin da ke faruwa a Najeriya don wannan zai yiwu a ce su da kansu su san cewa ba za su iya maganin abin da ke faruwa ba. Amma uh, mana awal shi wannan rahoton da Amnesty International ta bayar wanda ka ce uh, ka tabbatar da gaskiyarsa suna cewa uh, mutane kusan dubu aka kashe ta hannun waɗannan sojoji din wasu ana sassare su wasu ana harbe su wasu ana yi musu raunuka da sauransu. Kai ka gaida idon wani wuri da ka ga irin waɗannan tana faruwa? an su da kansu ma sojojin suke su da kansu ma da na tsaron suke faɗi cewa sun kashe sun kashe ai ba wai an an musu ta hada bane su da kansu suke fitowa suke sun kashe kaga kashe wannan da suke fitowa suke suke fitowa su ba wai ana wai nufin wai an kashe wai abun ka'idar doka da ta kotu da take a kashe su bane a'a kawai ana zuwa ana hasar jama'a ne da an jirgin cewa dan boko haram ne kai kawai sai a samu abin diga haka ake yi a ai ba wai su da kansu suke faɗi tana sai kashe din ayi in ka saurare su zaka ga cewa amma amma kisan da suke magana ma da awal ba ba suna nufin kisan da suka yi a fagen daga bane a lokacin da suke sa da su abokan ba maganar batun kisan daga bane ne a'a kawai maganar ana tinkarar mutane ne ana zuwa ana danko mutane waɗanda yawanci a ƙarshe za ka ga cewa ma ba su da ma da alaka da ma da ma wasu eh, yan boko haram Kama da lamala awal mun gode kwarai da gaske. To awal jani kenan wanda yake wakiltar babbar kungiyar kare hakkin bil'adama ta duniya da ake kira Transparency International a can Najeriya.